العالمين <clears throat> والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don masu wannan masallaci mai albarka masallacin kayan a yau yammaci na tara ga wata shida hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1438 wanda ya daidai da shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha 2017 miladiya in ya tabbata a wannan shine darasinmu na biyar a cikin wannan littafin albarka littafin ahkamul jana'i wanda ka tafarin malamin hadisi muhammad nasir bin albani ya wallafa allah ya kasa da rahama kamar yadda muka faɗa wannan shine karatun mu na biyar za mu tashi a farkon fasali na biyu يقول mu'allifu رحمه subhanahu wa ta'ala تلقين المحتضر تلقين المحتضر يتي لكناوى wanda yake gabar mutuwa mana wanda ya zo gabar mutuwa ana ganin alamun mutuwa sun bayyana a gare shi muna ganewa to za a yi maka talqini talqini shine a ce ce ne kaza kuma ka faɗa mas'ala ta sha fa'ida fa hulmautu hadarahu al-maut fa suka ce idan mara lafiya mutuwa ta zo masa to yana wadaba akan waɗanda suke tare da shi al'amura kamar haka muna ganewa abin da nake son fahimta da farko idan aka ce talqinul muhtajar yana da alaƙa da mara lafiya talqinul muhtadir iya da alaƙa da wanda suke da tare da shi mara lafiya in an ce talqinul muhtadar latsana wa wanda mutuwa ta zo masa amma an ce talqinul shi shine waɗanda suke a gurin mara lafiya su laƙanta wa mamaci shi ne a matsala ta sha uku malam yace fa idan hadarahul mautu fa ala man indahu idan mutuwa ta zo wa mutum mana alamun mutuwa suka zo wa mutum hatta idan hadara a ahadahumul maut qala inni tubtu al'ad idan alamun mutuwa suka fara zo wa mutum waɗanda suke gurin wannan mara lafiyan yana wajaba a kansu akwai abubuwa a kansu kamar haka abu na farko an yi lafkinuhu shahadata da kaulihi sallallahu alaihi wasallam lafkinu mautakun la ilaha illallah man kana akira kalamihi la ilaha illallah indal mauti indal mauti من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه وكان يقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وفي حديث آخر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أخرجها مسلم في صحيح والزيادة في الحديث الأول عند ابن حب عند ابن حب عند ابن حبان والبزار idan alamun mutuwa suka zo wa mara lafiya yana akan waɗanda ke a tare da shi su aikata abubuwa kamar haka abu na farko wanda shine a a an yunattinuhu shahadata shine su lakkana masa kalmar shahada ta lakana ma lakanawa shine a gaya ma abu kai ma ka faɗa an gane ko shine lakanawa me yasa aka faɗi wannan likaulihi sallallahu alaihi wa sallam